Kotun tarayya ta kori karan da aka shigar gaban ta na neman ta tsige tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga kujeran jam'iyyar APC. Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel dan na subscribe sannan kuma dan na domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Babban kotun tarayya ta kori karar da aka shigar gaban ta na neman ta ta tsige tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kujeran shugaban jam'iyyar APC na kasa. Alkalin mai shira Iyan Oko ya kori karan da kungiyar 'yan APC na yankin Arewa cewa ta tsakiya ta shigar na bisa dalilai da dama kungiyar ta yi karar ganduje da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC a gaban kotu da ke Abuja bisa zargin hanyar da aka bi wajen naɗa tsohon gwamnan amma mai shari'a iko ya bayyana cewa kungiyar da ta shigar da kara ba ta da rijista don haka ba ta da hurumin yin haka ya kare da cewa kungiyar ta riga malam masallaci domin ba ta yi amfani da damar yin sulhu a cikin gida na jam'iyyar domin sasanta rikicin ba kafin zuwa kotu sannan ya ce naɗin shugabannin jam'iyya da jami'an gudanarwa abu ne na cikin gida wadda babu kotu da za ta sa baki a ciki Cece guce ya barke a shafukan sada zumunta game da yadda sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu ya rubuta sunansa akan kafet a fadarsa wato sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu waɗanda suka bayyana cewa ya rubuta sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana takawa amma sarkin Kano ya yi matani cewa sunan Khalifa Muhammad Sanusi na biyu sarkin Kano aka rubuta akan kafet ba laifi bane domin rubuta sunan Khalifa Muhammad Sanusi na biyu sarkin Kano da aka yi a fadar sarkin Kano ba laifi bane domin sunana na marufa ba da niyyar sunan manzon Allah ba a kama mutum ne da laifi da niyyar tozarta ainihin sunan ni na san da niyyar sunana na yi cewar sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu ya kare nuni da cewa idan wani yana da hujjar da tafi nasa shirye yake yayi gyara amma fitaccen dan jarida masaunin jihar Nasarawa Sani Ame Zangina ya yi wankin babban bargo ga sarkin akan takaddamar kafet da ke shimfiɗe a fadar sarkin Kano na sha hudu da na sha shida Sanusi Lamido Sanusi dan jaridan ya bayyana cewa cewa idan aka ce maka Makka da Madina magana ta kare akan soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baka taba ji ko gani inda aka rubuta suna mai daraja irin wannan a kasa ana takawa ba ba maganan falsafa ko ilimi aksari da balaga ake ba domin har matakin shari'a za mu iya ɗauka akan wannan matsala in ji shi To masu sauraro ko kuma ta ku danna subscribe sannan kuma danna kararuwa domin samun shirye-shiryenmu da zara mun ɗaura.